أحمده سبحانه وتعالى حق حمده لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله المختار صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ما تعاقب الليل والنهار أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى حق تقواه اتقوا الله بطاعته وأطيعوه بتقواه فقد أمركم بذلك ربكم فقال جل في علاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها المؤمنون إن الصحة في الأبدان نعمة عظمى بها تطيب الدنيا وبها تحسن وفي قوله سبحانه وتعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قال السدي عليه رحمة الله الحسنة في الدنيا الصحة والعافية إخوة الإسلام إن صحة الأبدان وسلامتها من الأسقام وعافيتها من أجل النعم التي إذا فاز بها الإنسان فكأنما أوطي له الدنيا بخيراتها جمعاء روى الترمذي من حديث عبيد الله بن محصن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها عباد الله إن العافية في الأبدان والصحة في الأجسام من أعظم عطايا الله تعالى للعبد وأفضل ما يقسمه له فهي نعمة لا يعدلها شيء ولا يشعر بقيمتها وفضلها إلا من فقدها يقول وهب بن منبه عليه رحمة الله رؤوس النعم ثلاثة فأولها نعمة الإسلام التي لا تتم نعمة إلا بها والثانية نعمة العافية التي لا تطيب الحياة إلا بها والثالثة نعمة الغنى التي لا يتم العيش إلا به والصحة أفضل من الغنى بلا صحة والصحة خير من جاه وسلطان بلا عافية فعن عبد الله بن خبيب عن أمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالغنى لمن اتقى والصحة لمن اتقى خير من الغنى وطيب النفس من النعيم أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن ولا عجب إخوة الإسلام فبالصحة يبلغ الإنسان كل مطلوب من عمر الدين عبادة وطاعة ومن أمر الدنيا لذة ومتعة وراحة ولعظيم منزلة العافية والصحة في المعاش وفيما يكون من حياة الإنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الله كل صباح ومساء فيقول اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت أخرجه أبو داود يكرر ذلك ثلاثا كل غدو وعشي وعمر النبي عليه الصلاة والسلام المسلم أن يلح على الله تعالى في الدعاء بطلب العافية وفي دوامها واستمرارها فهي من أفضل الأدعية التي ينبغي الحرص عليها في كل وقت فعن رفاعة الجهني قال قام أبو بكر الصديق على المنبر ثم بكى فقال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الأول على المنبر ثم بكى فقال سلوا الله العفو والعافية فإن أحدا لم يوط بعد اليقين خيرا من العافية أخرجه الترمذي وهو حديث حسن صحيح وقال عليه الصلاة والسلام ما من دعوة ما من دعوة يدعو بها العبد أفضل من اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة أخرجه ابن ماجه وصاه الألباني أيها المؤمنون إن نعمة الصحة في الأبدان والعافية في الأجساد رأس النعيم وذروته ولذا كانت صحة العبدان وعافية الأجسام أول ما يسأل عنه العبد من النعيم يوم القيامة فيقال له ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد ونرويك من الماء البارد جاء ذلك في حديث الترمذي من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تبارك وتعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما النعيم المسؤول عنه صحة الأبدان والأسماء والأبصار يسأل الله يسأل الله تعالى العباد يوم القيامة فيما استعملوها وهو أعلم بذلك منهم عباد الله إذا كان هذا عظيم شأن الصحة والعافية فينبغي أن يأخذ الأصحاء بأسباب المحافظة عليها ومن ذلك أولا أن يعرف العبد أن نعمة العافية التي أسبغها الله عليه غنيمة له فينبغي فيسعى سعيا عزيزا في اغتنام عمره بالازدياد من الأعمال الصالحة في حال صحته وعافيته والإكثار من الحسنات قبل حصول المرض ونزول الضعف قال عليه الصلاة والسلام اغتنم خمسا قبل خمس وذكر منها وصحتك قبل سقمك أخرجه الحاكم وصاه العلباني وقال عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ ثانيا شكر نعمة, نعمة الصحة والعافية بالاستقامة على طاعة الله وإن مما يحفظ للعبد نعمة الصحة أن يشكر الله عليها قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ثالثا ممارسة ما يحافظ على صحته من مزاولة الأنشطة الرياضية المفيدة وأكل الأطعمة النظيفة الصحية والمداواة بالطريقة الصحيحة فينبغي مراجعة الطبيب كلما شعر بالتغير في جسمه وإجراء فحوصات من فينة إلى أخرى حتى يتأكد من صحته فعن أسامة بن شريك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله فإن الله عز وجل لم ينزل داء إلا أنزل معه شفاء إلا الموت والحرم أخرجه آمد وهو صحيح يقول ابن القيم عليه رحمة الله ولما كانت الصحة والعافية من أجل نعم الله على عبده وعجزل أطاياه وأوفر منحه بل العافية المطلقة أجل النعيم على الإطلاق فحقيق لمن رزق حظا من التوفيق ومن التوفيق مراعاتها وحفظها وحمايتها عما يضادها رابعا البعد عما يضر بالصحة فلا ينبغي للعاقل أن يفعل كل ما يؤول إلى الإضرار بصحته من ممارسات خاطئة كالنوم بعد الأكل دائما وملي بطنه بالأكل والشرب فالبطنة أصل الداء والحمية رأس الدواء واجتناب المشروبات الغازية أو الأطعمة المعلبة أو الأطعمة غير الصحية كالتي تباع على الشوارع والطهي جيدا قبل الأكل وغسل كل ما يؤكل نيئا من الخضروات والثمار خامسا المحافظة على النظافة فهو من أهم الأسباب التي تحفظ الإنسان من الأمراض لأن الأمراض أكثر ما تنتشر بين الناس بسبب الأوساخ والأقذار وقد شرع لنا الإسلام وضوء وضوء شرع لنا الوضوء خمس مرات والغسل من الجنابة وغيره وسن لنا عليه الصلاة والسلام خصال الفطرة وهي الختان والاستعداد وقص الشارب وتقليم الأظهار ونتف الأباط فتنظيف الجسم وهذه الأعضاء التي تتعرض للوسخ كثيرا عدة مرات كل يوم يجعل الجسم حصينا من الأمراض ونهى الإسلام عن كل ما يسبب الأمراض من الزنا وشرب المسكرات والمخدرات وحرم جميع الخبائث سادسا الأخذ بالقواعد الصحية السديدة التي وضعها الإسلام ومنها قاعدة الاعتدال وعدم الإسراف قال تبارك وتعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وعن المقداد بن معدي كريم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ ابن آدم وعاء شذا من بطنه بحسب ابن آدم أكلات أكلات يقمن صلبة فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه أخرجه الترمذي والنسائي في الكبرى وهو صحيح وحذر الرسول عليه الصلاة والسلام من ترك الطعام والشراب مكشوفة عرة للهواء وللحشرات الناقلة للأمراض خصوصا الفعران ففي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام غط الإناء وأوكوا السقاء ونهى عليه الصلاة والسلام أن يتنفس الشارب في الماء ففي صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام إذا شرب أحدكم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسها بيمينه وإيطاء الجسم حقه من الراحة وعدم الإجهاد والسهر والابتعاد عن أسباب الغضب والهم والغم والحزن وترويض النفس على الحلم والتحمل والصبر وتقبل واحتساب الأجر مما ينتج عن الأقدار بنفس راضية بقدر الله تعالى سابعا الإكثار من الدعاء بسؤال الله تعالى العافية في كل شيء فعن, ابن عب... فعن العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله عز وجل قال سل الله العافية فمكثت أياما ثم جئته فقلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله فقال لي يا عباس يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم سل الله العافية في الدنيا والآخرة أخرجه الترمذي وصاحه الألباني وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من سؤال الله تعالى العافية ويستعيذ بالله من سيء الأسقام ففي سنن أبي داود بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من البغس والجنون والجزام وسيء الأسقام فينبغي أن يحرص عليه المسلم فإنه, فإنه إذا حافظ وأكثر من هذا الدعاء حري بأن تستجاب دعوته اللهم نسأل نسأل الله تعالى أن يديم علينا نعمة الصحة والعافية في الأبدان والأهل والأولاد وأن يصرف عنا وعنكم كل ما يكون عائقا بيننا وبين طاعة الله تعالى وطلب جنته اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته ونعوذ بك من شر الأسقام ومن منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء ربنا اصرف عنا كل سوء وشر يا ذا الجلال والإكرام alhamdulillah rabbil alamin dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda yake ni'imta bayinsa da dangogi na nima waɗanda suke ba su da iyaka yana falala ga bayi da isaninsa. dukkan godiya da yabo sun tabbata ga Allah shi kadai a kowane lokaci yammaci da kuma safiya muna godiya ga Allah ta'ala ta'ala muna yabo gare shi muna shaidawa babu abin bautawa da dacewa da cancanta sai shi kadai makaɗaici wanda yake ba shi da abokin tarayya dukkanin mallakar abin da ke cikin sama da ƙasa nashi ne shi kadai ina shaidawa annabi Muhammad zababbe ne daga Allah wanda Allah ya aiko shi da wannan addini mai girma sai da damuncin Allah su tabbata ga annabi Muhammad da alayensa tsarkaka da sahabbansa mutanen kirki da waɗanda suka bi hanyar su har zuwa ranar alkiyama bayan haka yan uwa musulmi Allah ta'ala ya umarce mu da takawa cewa mu kiyayi dokokinsa mu yi da'a ga dukkan umarninsa mu nesanci dukkan abin da ya hana mu kasance akan haka har zuwa ƙarshen rayuwarmu Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani ittaqullaha haqqa tuqati ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah haƙiƙanin kiyaya wala tamutunna illa wa antum muslimun kada ku bari mutuwa ta zo gare ku face kuna musulunci ƴan uwa musulmi haƙiƙa lafiya a cikin jikin ɗan adam tana cikin mafi girman ni'imomi da Allah tabaraka wa ta'ala yayi gare shi domin da lafiya ne a cikin dan adam yake jin dadin rayuwa a wannan duniya shi yasa ma malamai cikin fadin Allah ta'ala rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasana cewa ya ubangiji ka bamu kyakkyawa a duniya a lahira ka bamu kyakkyawa haka rawaito as-suddi yana cewa hasana a duniya kyakkyawa a duniya yace as-sihhatu wal shi shine Allah ya ba mutum lafiya a jikinsa shine ma'anan al-hasana a cikin wannan aya lafiya a cikin ɗan adam da kuma kubatarsa daga dukkan wata cuta yana cikin mafi ƙololuwar ni'ima da idan mutum Allah ya masa ni'ima da wannan to ko shakka babu ya bashi dukkan alheri a wannan duniya kai ka ce an danka masa baki ɗayan duniyar ne a hannunsa kamar yadda ya zuwa cikin hadisin tirmizi daga ubaidillah ibn muhassin Allah ya kara masa yadda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man asbaha minkum amina fi sirbi wanda ya waye gari cikin aminci a gidansa mu'afan fi jasadi yana da lafiya a jikinsa inda hukutu yaumi yana da abin da zai ci a wannan yini fa ka'annama hizat lahu dunya bi hazafiriha daidai yake da an bashi dukkan wannan duniya tun daga farkon ta har ƙarshen ta ka cokan an danka masa wanda ya samu wannan abubuwa guda uku ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ya samu komai a wannan duniya ya samu aminci a inda yake rayuwa zai kai ya kawo babu hargaba ya samu lafiya a jikinsa sannan yana da abin da zai ci a wannan yini da waye gari to me yake bukata na ni'ima ai an masa komai in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daidai yake da an bashi baki ɗayan duniya an danka masa ita lafiya a cikin dan adam yan uwana yana cikin mafi girman kyauta da Allah yake ga bayinsa mafi falalar abin da yake kasawa cikin ni'imarsa ga bayi wanda yake babu makamanciyarta ba wanda yake gane wannan sai wanda ya rasa lafiya shi yasa wa abu dan munabbi Allah ya masa rahama yace ru'usun ni'ami salasa ginshikin ni'ima abu uku ne in Allah ya maka wannan to ya cika maka ni'imarsa ru'usun ni'ami talata yace ginshiki kololuwan ni'ima abu uku ne yace fa awwaluha ni'matul islam mafi kololuwan ni'ima ta karshe shine Allah ya huka musulmi Allah ya baka imani allati la tatimmu ni'matu illa biha wannan kuma ita ce kololuwan ni'ima domin babu wani abin da zaka samu a duniya yayi maka amfani in kai ba musulmi bane zai zama wabali ne a kanka duk abinda kafiri ya samu a duniya ba alheri bane gare shi ba alheri bane gare shi domin sai Allah ya tambaye shi wannan abin cewa bai yi godiyar wannan ni'imar ba dan bai bauta wa Allah shi kadai ba yayi kafirci to amma in Allah ya baka musulunci ya baka komai ko da a duniya baka da ko taro baka da ko sisi aljihunka ba wanda ya ka ni'ima a wannan duniya saboda haka ba wata ni'ima take cika in babu musulunci musulunci shine cikan ni'ima in ka samu musulunci ka zama mai imani da Allah to ka gama samun ni'ima duk wani abu ya biyo bayan wannan yace wasaniya ni'ima ta biyu ni'matul afiya shine Allah ya baka lafiya yace allati la tatibul haya illa biha ita kuma lafiya ita ce wacce rayuwar duniya ba ta yin dadi sai da ita wasalita ni'ima ta uku yace ni'matul ghina ni'ima ta wadata allati la tatimul aishu illa bihi ita kuma wadata rayuwar duniya tana yin dadi ne in Allah ya maka wadata bayan kana mai imani kuma ga lafiyar jiki to Allah ya maka komai kana cikin aljanna a wannan duniya yan uwana lafiya ita ce mafi falala ta dukkan abin da mutum zai gura ta yi fata a doron kasa a wannan duniya ita ce kololuwar abin da ya kamata a ce ka yi fata ka samu ita ce lafiya mu sani cewa wadata ta arzikin duniya ba lafiya lalle ba wadata ba ce saboda ba za a more ta ba kamar yadda jahi da sultan matsayi da kuma mulki da kuma daukakar duniya in ba lafiya ita ma shirme ce dan ba za a more ta ba ya zo a cikin hadisin abdullahi dan hubayb Allah ya kara masa yadda daga aminsa daga annabi sallallahu alaihi wasallama yace la sa bil ghina liman yace abin yabo ne la sa ya dace a ce wanda yake mai takawa kuma Allah yi masa wadata ai ya more in ji ma'aikin Allah la sa bil ghina liman ittaqa mai takawa Allah ya bashi arziki ya bashi wadata ce to ai ya dace ya ji daɗi, ya ya ya ya samu abin da ya dace ya bautawa Allah da shi wasihatu liman ittaqa khairun min alqina sai dai inji annabi sallallahu alaihi wasallam lafiya wasihatu liman ittaqa ga mai takawa yace khairun min alqina ya fi masa fiye da wadatar duniya ga imani ga wadata madalla sai annabi ya ce amma fa a samu lafiya da imani kuma yafi saboda ka samu wadata ba imani shirme ce asara ce yace wasihatu liman ittaqa khairun min al-ghina ja annabi sallallahu alaihi lafiya ga mutum mai tsoron Allah yafi masa wadatar duniya saboda ai da lafiya zaka bautawa Allah da ita ka nemi lahirarka kuma ita ma duniyar da lafiya ake nema da lafiya ake nema amma in ba imani ko da an baka duniyar nan dukkaninta babu riba a ciki saboda ka lafiyar ke gaba da wadatar a roƙi Allah lafiyar kuma sai a yi fafutuka a nemi wadata da ita lafiyar sai ce wa tibun nafsi minan na'imi kuma kwanciyar hankali ai yana cikin ni'ima kwanciyar hankali yana cikin ni'ima zuciyarka ta kwanta ba ka da fargaba ba ka da damuwa wannan yana cikin kololuwar ni'ima In inji annabi sallallahu alaihi wasallam kaga kenan samun lafiya shine kan gaba da ya kamata ka yi fata ka roki Allah fiye da ka manta da lafiya ka ta karkare kana roƙon wadata in ta zo maka baka da lafiya to ba za ta iya siya maka lafiya ba saboda haka ba abun mamaki bane in uwa cewa dan adam yana samun bukatunsa ne na duniya in yana da lafiya zai kai kawo domin ya nemi abin da yake zai rufa kan shi asiri a duniya haka kuma da lafiya ce ake neman lahira domin da ita zaka bauta wa Allah da ita zaka yi bauta ka samu ainihin rabo na lahira kamar da ita ake samun dadin duniya da kuma kwanciyar hankali shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin addu'o'i da yake yi na safiya da marece wanda yake maimaita su a kullun ta Allah ne addu'ar roƙon Allah lafiya kamar yadda yazo a cikin hadisi manzo Allah yana addu'a a cikin hadisin Abu Dawuda har wato manzo Allah cikin addu'o'insa na safiya da marece yana ce Allahumma afini fi badani ya Allah ka bani lafiya a jikina Allahumma afini fi sam'i ya Allah ka bani lafiya a jina Allahumma afini fi basari ya Allah ka bani lafiya a ganina bayan ya ambaci gaba daya ya ambaci muhimman gabbai da ji da gani kana bukatar lafiyarsu da shi ne za ka ji daɗin rayuwar duniya wannan yana cikin addu'o'in manzan Allah sannan safiya da warece baya barin su kullum sai ya maimaita har sau uku kamar yadda ya tabbata a hadisi Allahumma afini fi badani Allahumma afini fi sami Allahumma afini fi basari la ilaha illa ant sai ya roki Allah wannan sannan ya ce Allahumma inni a'udhu bika min al-faqri wal kufr ya Allah kuma ka tsare ni daga talauci da kafirci bayan ya roki lafiya an sau uku sannan kuma ya roƙi tsare daga talauci da kuma kafirci saboda haka ya dace duk mai addu'a lalle ya sanya wannan cikin addu'o'insa na safiya da mareci bal ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi umarni ga mummune cewa su dage wajen roƙon Allah lafiya da kuma dawwamarta kamar yadda ya zo a cikin hadisi daga rifa aljuhani Allah ya kara masa yadda ya ce abubakar siddiq khalifan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya abun bari yayi wudu ba ya ce sun baka ya zubar da hawaye faƙala ya ce kama rasulullah sallallahu alaihi wasallama amal awwal ala al-minbar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya akan wannan minbarin yi wannan ainihin wato jawabin ya tuna da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zubar da hawaye kuma ya gaya wa mutane cewa ba akan wannan mumbarin manzo Allah sallallahu alaihi ya tsaya sannan yayi wannan bayani fakala inda yace sallallahu al'afwa wal afiya ya ku mutane ku roki Allah afwa da kuma lafiya yace fa inna ahadan babu wani cikin mutane lam yuta ba'da al-yaqin khairan min al-afiya da za a bashi wata kyauta wata ni'ima wani alheri wanda yake mafi kololuwa irin lafiya in dai bayan yaqini ya zama ya yarda da Allah ya yi ne? to babu wata ni'ima babu wata kyauta da tafi wannan fiye da lafiya ji annabi sallallahu alaihi wasallam wato ya kira mutane cewa su Allah al'afwa wal afiya su Allah afuwarsa saboda su masu kurakurai ne sannan su Allah lafiya yace babu wata ni'ima da Allah zai yi kyauta ga bawa ba'da al-yaqin bayan ya sa maka imani da yaqini da Allah fiye da ka roki Allah lafiya fiye da Allah ya baka kyautar lafiya ya zo a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma min da'watin yad'u biha al-afdu babu wata ba addu'a da bawa zai yi ta yayi addu'a afdala min fiye da wannan addu'a yace Allahumma inni as'aluka al-mu'afata fi dunya wal akhirah ya Allah ka bani lafiya al-mu'afa a duniya da lahira wannan hadisi ibn majah ya rawaito in mu mu sani lafiyar jiki lalle ni'ima ce ba karama ba bal ita ce ra'su annam kamar yadda muka karanta maganar Wahab ibn Munabbih bayan imani da Allah to kuma babu ni'imar da take kololuwa irin lafiya shi yasa ma a ranar alkiyama tana cikin tambayar da za a yi maka ta farko a gaban Allah tabaraka wataala ya zo a cikin hadisi da aini aka rawaito imamu tirmizi ya rawaito kuma hadisi ne daga abi hurairah Allah ya kara masa yadda Ya yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ranar alkiyama awwalu ma yus'alu anhu al'abdu minan ni'ami farkon abin da za a tambayi bawa daga ni'imomin da aka yi masa a duniya yawmal qiyamati a ranar alkiyama fa yuqalu la za a ce da bawa alam nusih halaka jismak Allah ya tambayi bawa ban baka lafiya a jikinka ba wa nurwika min al-ma'il baridi ba mu baka ruwa mai sanyi ka sha ba lokacin da kake cikin kishi wannan yana cikin farkon tambaya ji annabi sallallahu alaihi wasallama da za a yi gabawa alam nusih halaka jismak Allah ya ce ban baka lafiya a cikinka ba wani wuya ka min alma'il bariji ban baka ruwa mai sanyi ka sha ba lokacin da kake cikin kishi ba baka ba wannan din ni'imomi ne da Allah zai tambaye ka tambayar shine a ce kai godiyar ni'imar da aka baka lafiya ya kai da ita ya kai da lafiyar kai amfani da ita wajen bin Allah wajen neman abin da zaka raba kanka asiri ko kuma ka tafiyar da ita a cikin sabon Allah da yin abin da bai kamata ba ibn abbas Allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa a rawaito yana cewa game da faɗin Allah ta'ala inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula yace an-na'imul mas'ulu anhu sihhatul abdan wannan da aka ce za a yi tambaya shine lafiyar jiki Allah zai tambaye ka yace wal asma'i wal absar da gani da Allah ya baka da ji Allah zai tambaye ka yas'alullah Allah zai tambaye ka game da waɗannan يوم القيامة يسأل الله العباد يوم القيامة فيما استعملوها da Allah ya baka lafiya ya baka ji ya baka gani mai kai da ya ka tafiyar da su Allah zai tambaye ka je ibn Abbas cikin fadin Allah ta'ala inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula kamar da Imam Tabari ya kawo a cikin tafsirinsa ɗan uwa musulmi zamu fahimci cewa lalle ni'ima ta lafiya ni'ima ce da ya kamata mai wa Allah godiya a kanta kuma mai kokarin tsare ta iya yadda za mu iya tsarewa domin lafiya tana samuwa ne idan aka kiyaye ta kamar kowace ni'ima kowace ni'ima akwai da ake tsare ta domin ta ci gaba da dawwama to ita ma lafiya daga cikin hanyoyin da za mu bi domin mu tsare ni'imar lafiya da Allah ta'ala ya bamu shine waɗannan abin da zan lissafo abu na farko mu gamsu da cewa lafiya ni'ima ce da Allah zai tambaye mu akan ta mu yi ne akan haka saboda haka mu sa'ayi mu yi kokari mu ga cewa mun yi amfani da ita wajen yi wa Allah biyayya ta yadda Allah ya tambaye mu me kuka yi da lafiyar da na baku za mu ce ya ubangiji mun maka da'a mun yi sallah mun yi azumi mun yi kaza duk abin da ake da karfin jiki mun ya ubangiji kaga wannan shine alamar godiya ga wannan ni'ima da Allah yi maka kuma wannan shine tsiraka a gaban Allah a gobe kiyama mu yawaita ayyukan alkhairi da wannan lafiya da Allah ya bamu ayyukan da zamu samu rabo a wajen Allah a gobe kiyama kafin rashin lafiya ya cin maka domin dan adam baya dawama a cikin hali daya dole wata rana sai jiki ya tabu shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mana wato nasiha da cewa igtanim khamsan qabla khamsin ya kai dan adam karibaci abu biyar kafin biyar ya zo gare ka sai ya ambaci su hataka qabla sakamik karibaci lafiyarka kafin rashin lafiya ya cin maka kamar yadda ya zo a cikin hadisin hakim sannan manzo Allah ya faɗa cikin hadisin bukhari ma'aike sallallahu alaihi wasallam ya ce ni'matani maghbun fi ma kathirun an nas akwai nemomi guda biyu da yawa mutane suna hasararsu, su ma'ana suna yaudarar kansu akanta cewa ai suna gani suna da ita sai ba su fahimci wata rana suna iya rasa ta ba sai su kiri bata wannan ni'imar da yawa cikin mutane suna samun wannan matsala shine ne sihhatu wal faragh lafiyar jiki da kuma damar lokaci da yawa lokacin da kake da lafiya baka hararo cewa wata rana ba za ka iya waɗannan abubuwan ba kai mazakari ba ci damar yanzu kafin ranar da ba za ka iya ba sannan da kuma damar da kake da ita ta lokaci yanzu kana da dama kana iya kaza kana iya kaza sai kai sakaci ka kwanta baka ribaci wannan damar ba wata rana baka da wannan lokacin wata rana ba dole ka samu wannan damar ba saboda haka manzo Allah ya ce mu ribaci wannan ni'ima da Allah ya mana ta lafiya ya zama mun amfana da ita kafin asa wala Allah ka rasa ta wata rana abu na biyu godiyar ni'imar nan wajen yi wa Allah da yana cikin abin da yake tsare ta domin dukkan ni'ima Allah ya bada ka'ida ga mammiya wa in ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum kaida ce ta ni'ima kowace ya shelanta azzana rabbuku ku tuna yayin da ubangiji ku shelanta muku yana gaya muku cewa ga kaida nan wato guda ɗaya, wace ita ce dukkan nemo muke karkashin la'in shakartu in Allah ya maka ni'ima kai masa godiya to la kuma Allah ya alƙawari zai maka ƙari a wannan ni'imar wannan kaida ce aka ce kuma wani in kafartum inna azabi lashadid in ka kuma yi amfani da ni'imar wajen saban Allah ka kafircewa Allah to fa zaka gamu da azabar Allah domin azabar Allah mai radadi saboda haka mu yawaite wa Allah godiya da wannan ni'ima wajen yi masa da'a da ita abu na uku aikata duk wani abin da zai sa lafiyar mu ta dore mu kiyaye ta zamani ne da muke ciki yanzu ana ta mana bayanai na cewa yanayi da muke ciki na abinci da muke ci da yanayin rayuwar mu yana tasiri akan lafiyar mu komai yana tasiri akan lafiya a kowane zamani mu a wannan zamani zaka ga an samu karancin lafiya dan me saboda dan adam yana amfani da wato abubuwa na wannan duniya a iya yadda shi yake so baya hangen wato sakamako na abin da yake amfana da shi shi dai bukatarsa ya ji daɗi ya manta da cewa akwai abin da yake na jin daɗi ne amma aka sai ne ga lafiya shi dan adam yanzu a wannan zamani rayuwarsa haka take yanzu misali ababen hawa da ake hawa ai nema ce to amma kuma akwai pollution shine hayaki da suke burdawa ko injin wuta da ake kunna misali generator da kayan da suke haifar da irin wannan toxic eh, abin nan eh, environment abin nan yanayi wanda yake cutar da lafiya kaga sai ka kiyaye wannan abincika da ake ci abinci na zamanin yanzu abubuwa ne wanda yake hade da guba iri-iri saboda me yadda dan adam yake sarrafa abu kenan sai an kula da waɗannan ka'idoji na rayuwa a zamanin da ka samu kanka abu na farko shine kokarin motsa jiki kamar yadda ake faɗa yana taimakawa lafiya motsa jiki wajen yawan tafiya a ƙasa wajen kokarin yin abubuwan da zai zaka samu jikinka ya motsa ba yawan kwanciya da ci da kwanciya ba yana da muhimmanci abu na biyu cin abinci mai lafiya abinci mai lafiya shine zamani ya zo da sai ka zaɓi abincin da zaka ci haka ya kamata duk da cewa mu yan Najeriya abinda ka samu yani shine zaka ci ma yadi yadik tunda ba kowa yake zaba abinci a Najeriya ba amma a ka'ida ta zamani shine sai ka zaba dan me dan ka kula da abinda zaka kiyaye lafiyar ka dashi hatta wajen sarrafa abincin da ka samu shi kanshi sai ka kula domin ka kiyaye lafiyar ka da wannan abin sannan da bin hanya ta daidai wajen neman magani bin hanya ta daidai al-mudawa bi tariqa sahiha zamani ya kawo da cewa kuma matsalar gaskiya ta shafi mu kasar mu khususan Najeriya cewa babu wani kaida ta neman magani kawai duk inda kowa ya ga dama zai ce ya iya magani ya bude shagon magani to amma a kaida ta musulunci duk wanda yayi tatabbu mana yayi yace shi yana da magani ya bada magani aka cutu to za a kama shi da laifin shi ya cutar da wannan dole in rai aka rasa sai ya biya jiya wannan rai in gaba aka rasa sai ya biya jiya saboda me duk wanda yake bai iya magani ba yace ya iya ya cutar da mutum to ko shakka babu sai an kama shi da wannan hakki ne a musulunci domin haramun ne wanda bai da ilimin lafiya ya je ya kaba ya ce zai bada magani hali bai iya ba ya koya akan mutane wannan haramun ne wannan a musulunci ba daidai bane to saboda haka ya kamata mu san ina mu nemi lafiya ba wai ko ina kaga dama ka je ka nemi kawai don kaga an rubuta mai magani ka je karɓi magani a'a ka nemi wajen da yake amintacce don karka nemo abin da a madadin magani ya zama cuta gare ka za ga mu har yanzu a gargajiyar arewacin najeriya kai ko kudanci ma akan samu haka shine tallan magani a tituna maganin kaza maganin kaza kuma kuma mutane suna saye wanda da yawa daga cikin wayannan ba gaske bane to kaga mai hankali wanda yake so ya kiyaye lafiyarsa ba zai sai magani akan titi ba a'a sai ya gamsu da wanda zai bashi magani ya iya ya san magani ko kuma ka je yanzu misali irin kananan chemist a je musamman a kauyuka musamman a kauyuka sai a ce doctor in ka tambaya bai taba zuwa yayi karatun likita ba bai taba a'a wata ya ɗan koyi dai harkar magani ko yaya shikenan sai ya bada magani musamman a kauyuka kuma yayi abin da ya wuce haka ma domin zai iya sa ruwa ya yi waye duk amma fa koya yake akan mutane yana kashe mutane musamman a kauyuka musamman kuma zaga yan kudu suna bude kemis kemis a ƙauyuka suna abin da suka ga dama kuma hukuma ba ruwanta ba wanda zai misala in sun kashe ma sai a ce ai mutuwa yi haka ajalinsa ne tunda babu wani bincike mu nemi magani ta hanyar da ta dace a matsayin ka na mai hankali wanda kake so jikinka ya zauna lafiya kar ka sai magani sai in ta ka gamsu an san maganin kafin ka ka nemi magani sannan kuma da neman ainihin bincike na lafiya sa'i zuwa sa'i domin zamani ya kawo cewa in ana wannan bincike yana taimakawa ka gane matsayin halin da kake ciki musamman idan shekaru suka fara tafiya ka kai arba'in to daga nan lalle ka rika duk abin da ka ji wani ba daidai ba ka je asibiti a yi maka bincike domin ka tabbatar ka samu lafiya wannan hanya ce da za ka kiyaye wannan nema domin ka sani cewa ita lafiya ba a sayanta da kuɗi akwai lokacin da kana da kuɗin ma lafiyar sai ta gagara samu saboda me in baka kiyaye ta ba ka ainihin salwantar da ita to kuma zaka shiga matsala manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an rawaito yana cewa kamar yadda zo a cikin hadisin Usama ibn Shari yace ibadar ibadallah ya bayin Allah ku nemi magani fa inna Allah azza wa jalla domin Allah mai girma da buwaya lam yunzil da'an illa anzala ma'u shifa bai saukar da wata cuta ba face sai da ya saukar da maganinta illa al-maut wal haram sai dai mutuwa ba ta da magani wal haram da tsufa in ba wannan ba kowace cuta Allah ya mata magani amma sai wanda isan maganin sai ka nemi wanda ya sani domin ainihin da haka ne zaka kiyaye lafiyarka ibnul qayyim Allah ya masa rahama yace walamma kanat as-sihhatu wal afiya min ajalli ni'amillahi ala 'abdihi yayin da lafiyar jiki ta zama mafi kololuwan ni'ima ga bawan Allah wa ajzala ataya mafi kololuwa mafi girman ni'ima wa awfari minahi bal al-afiyal mutlaqa ajallin ni'ami ala al-itlaq yace lafiya ba kusan ita ce kololuwan ni'ima ala al-itlaq kenan yace fa haqiqun ya dace liman ruzika hazzan min at-tawfiq ga wanda Allah ya bashi rabo na tawfiki mura'atuha ya tsare lafiyarsa ya kula da ita wa hifzuha wa himayatuha ya bata kariya amma yuzadduha ga dukkan abin da zai taba masa lafiya yace ya dace ga dukkan mai hankali in dai kana da hankali lafiyar nan ka kiyaye ta duk abin da zai taba maka lafiya ka guje masa domin kayi tattalin lafiyarka ka samu ka ji dadin rayuwar duniya ka bauta wa Allah kuma ita kanta duniyar ka yi fafutuka wajen neman ta abu na hudu ne santa duk abin da zai cutar da lafiyarka bai dace ba ga mai hankali ya aikata duk abin da yake zai iya cutar da lafiyarsa da yawa abubuwa da muke aikatawa suna da illa ana gaya mana a lafiya amma ba ma damuwa muna yin abinmu duk da cewa mun san yin hakan zai iya cutar da mu wannan ba daidai ba ne wannan ba hankali ba ne wannan bai dace ga mu ne ya yi haka ba duk abin da za ka aikata cutar da kai bai kamata ka aikata ba abin da ake gaya mana musamman kuma abin da yake yana na yau da gobe misali shine a ah, yawan cin abinci misali ga wanda Allah ya masa wadata ko yawan cika ciki a wajen cin abinci domin masu hikima suna cewa albitnatu asludda cika ciki shine asalin cuta ma'ana mutum ya ci ya ci ya ci tunda yana da wadata ko ya sha kaza ya sha kaza yana da wadata to wannan shine aslu adda inji masu hikima yace wal hamiyatu ra'sud dawa kuma yin rigakafi wajen tsare jiki shine asalin magani domin in aka tsare aka yi rigakafi to insha Allah in cutar ta zuma ba za ta cutar da karfi ba dan an yi mata rigakafi saboda haka duk abin da zai zamo zai cutar da mu a lafiyar mu kada mu aikata shi kamar misali daga cikin ɗabi'un mutane a wannan zamani musamman a wasu kasashe kamar kasashen larabawa shine ainihin wato jinkirta cin abincin dare za a gaba sa cin abincin dare sai dare ya raba in an ci kuma shikenan a kwanta ko abincin rana ana ci a kwanta za ga suna da wannan ɗabi'a kuma wannan yana cutar da lafiya ko kuma daga cikin wautar da mutanenmu suke yi shine ba sa gane ainihin abin da ka ci yana da illa ga lafiyarka kuma ana faɗa yana ji shine kayan da ake shaye-shaye na kayan gas ɗin nan abin nan soda drinks da ake sha su kayan shaye-shaye da ake sha na lemo mai gas za ka ga lemu mai gas ɗin nan masana suna cewa asalin cuta ce a ciki saboda concentration na suga da yake ciki mai yawa da kuma abin da ake sawa da yawa daga cikin kayan shaye shayin nan na kwalba abubuwa ne masu cutarwa amma abin mamaki sai nake ganin wasu 'yan uwa wai da shi suke bude baki ma cikin ba komai yayi azumi amma da koka-kola zai fara bude baki suka ce Allahu akbar wannan bai san illar da yake wa kansa ba ga abin da musulunci yace ka bude baki da dabino ka sha ruwa sannan kaɗan sha wani abu mai dumi saboda ya zama ka samu amma shi sai ya fara da irin wannan kayan lemu sai ka ga an waye gari ya samu cuta mai tsanani ba shi yana ganin daɗi yake ji yana ganin ai shi ai ni'ima ce ai abin daɗi ne bai san cuta yake ta tara a jikinsa ba wayannan kayan shaye-shaye na kwalabe da kayan ciye-ciye na gwangwani da ake sanya masa preservatives kayan da yake tsare Eh, chemicals da ake sawa abin takaici shine a nan in ka je nan kasuwar rimi za ka ga ana sai da kayan hada lemu ka je kasuwar rimi ka gani abin mamaki hadda kayan chemicals na kayan hada lemu shine abin da yake hana lalacewar abu abin tashin hankali kuma hadda wani chemical da ake sanyawa gawa domin kar ta domin hashi ake saidawa a bakin titi ana saida irin wannan chemicals wai ai ana sawa a kayan abinci ba zai lalace ba kuma sai a zo a zuba a kayan lemu a zuba tarkace iri-iri da wannan shukarin da kemikal ne ake saboda in shuga yi tsada ba za a sai a saka wancan kuma duk guba ce amma kana tarawa jikinka wannan guba kai ta mutamana ka ai dadi kake ji ai ka ba a tunanin cewa ita lafiya tsare ta ake yi zaka ci abin da yake na naira 50 naira 100 ya cutar da kai naira hamsin ba za ta baka lafiya ba to ina da dadi a wannan baka da hankali baka ganewa kullum ana fada kuma yanzu misali ciwon shuga da yawa ai duk wannan ciye-ciyen da ake yi da shi yake haifar da ciwon shuga saboda abubuwa da ake ci da kuma yanayin rayuwa ta mutane sai mu kiyaye wannan sannan da kuma abincin da ake sayarwa a titi abin mamaki duniya yau muna ainihin karni na 21 ake cewa amma banda mu muna karnin 13 baya dan wajen karni biyar ya wuce mu shekara 500 baya muke baya za a ga yanzu a zamanin nan da muke wai a bakin titi za a zo a dasa abin nan ana sai da abu abu dai kuma kowa ya zo ya ci lafiya yi tafiya sa an ce ka ce a mu yan afirka ya ba mu cuta amma muna mutuwa ai muna mutuwa ba mu cuta amma muna mutuwa ai dan afirka kai baka da damuwa duk abin da yawa abinci zaka ci amma kana mutuwa ai muna ganin cututtuka yanzu iri iri saboda mai mutane ba ruwan su kawai duk abin da ya samu zai zuba a ciki ko a kasuwa ina yan kasuwa suke za ga ana yawo da abubuwa iri iri a kasuwa baka sanya aka yi su ragadada gashi nan in ka je nan kwanar abin nan wa take da suna abin nan can abin nan kofar wambai a lungun na inda ake ragadada kaje ka yadda ake ragadada kaje ka ga yadda katti suke dora ta ake wannan din ake kawo ka kai ko lafiya lokaci ko ga tsire yana yana shegi kace a zare maka da dubu biyu kai baka san abin da kake ci me kake ci kana da hankali kuwa kai tamanin ka dadi kake ci? a'a ka kiyaye lafiyarka waɗannan abubuwan da ake saida a ko'ina ka ci abin da kake gani yana da lafiya in ka sai abu kuma ka wanke kafin ka ci in an sai nama a gida za a dafa a dafa shi da kyau musamman irin waɗannan abin nan na zamani abin nan eh, poultry abin nan kajin abin nan din na zamani ana ce a dafa saboda me su kansu kar ku manta ba kajin nan da ake muke ci na zamani ba ku tambaye masu gidan kaji ku ji maganin da ake bawa kajin nan Kaje in kana da hali kaje je laboratory inda ake gwaji a ɗauki naman wannan kazar a gwada kaga chemical da yake cikinta wato magani ake ba su magani bayan magani magani shi yasa za ga kaza sace hudu an furta kaza an zo an dasa ta akan titi kai kuma kaci kana da ya kaci daɗi ashe matsala ka ci duk chemical ne ya kumbura ta duk allurai ake musu ana ba su magani kashi-kashi sai a ba kaza kafin a fito da ita magani babu adadi kuma duk cikin kaza ka zuba wannan magani domin yana nan a zaune a cikin kazar a dafa ta da kyau don karkaje kana cin abin da bal ma mutane wayanda suka san kiyaye lafiya ma ba sa cin wannan kaza gona saboda mai ita yadda ake kiwonta da magunguna duk abin da ya ya ya yi concentrating a jikinta yana nan a zaune in ka ci zai da jikinka kana ci yana taruwa shi yasa wayan abubuwan ba abu ne na wai alfahari da jin daɗi kana kana da hali zaka saya kullum ta Allah ce ka biya ka sai tsire ka sai kaza ka yi wane ne kai baka san me kake kai kai daɗi kake ji to kuma in ka kwanta ciwo wannan kazar ta dubu biyar sai ka kashe mata dubu ɗari da hamsin baka samu lafiya ba saboda mai ka tara kanka cuta saboda haka mu kiyaye lafiyarmu mu kula da abin da ake gaya mana a zamanance don mu zauna lafiya wannan cututtuka da iri-iri suke fama ake fama da su ba na bane illa waɗannan abubuwan da muke ai mu'amala su abu na biyar tsare tsafta wanda yana daga cikin hanya mafi girma ta tsare lafiya addinin mu addinin musulunci yana cikin mahasininsa wato abubuwa mafi kyau shine ya shar'anta mana duk abin da za mu tsaftace kanmu da shi misali alwala sau biyar kana wanke ka kana shakar ruwa kana faciya kana kuskure bakinka sau biyar zaka yi wannan ba abin da yafi wannan personal hygiene tsafta banda kuma khisalul fitra da aka ce mu yanke kumba mu aske gashin amata mu aske gashin mara mu yi abin nan ke mi kai a musulunci ya baka komai na zaman lafiyar jiki shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koya mana waɗannan dan mu zauna lafiya a cikin mu mu nisanci duk abin da zai haifar mana da cuta sannan kuma aka hana duk wata wato wani aikin da zai iya sabbaba cuta haramun ne kuma yana haifar da illoli musamman zina da luwadi yanzu idan kai googling a yanzu da nake ma magana a wannan satin da ya wuce ana bayyana cewa turawa musamman report ne a ƙasar ingila aka yi na cewa suna kashe biliyoyin kuɗi wajen maganin cututtuka na na na na saduwa saboda mai su ba su da tsari na zina dama su abu ne wanda yake tunda su rayuwarsu kenan ta dabbobi suna kashe billions of pounds and dollars wajen mai magunguna na maganin irin wayannan cututtukan abin na saduwa amma har yanzu bai magance ba kullum suna cikin matsalar to kuma mu ma anan za a ga abu ne wanda yake duk wanda yake bin zinace zinace da irin wayannan abubuwa na luwadi da waye dama duk gidan cuta kenan cututtuka AIDS da duk wata cutar duniya ta tare a cikin wannan sako sannan da kayan shaye-shaye da ake na maye babu wata cuta da take saboda dan adam irin kayan maye shan giya shan kayan maye ya lalata kwakwalwa ya lalata jiki ya lalata buhu alhamdulillah yanzu na ga shan sigari kusan ya rabu kashi 70 cikin 100 da shekara talatin 40 baya za ka shan sigari abin burgewa ne in mutu yana shan sigari kamar wani wayewa ne amma alhamdulillah yanzu mutane duk da cewa ana rubutawa a cikin kwalin sigari duk wanda ya sha ba zai tsawon rai ba za a ga da yawa akwai masu sha amma ɗan kaɗan yanzu za a ga abin ya zama bako saboda mutane sun gane cewa sigari babu alheri a ciki to amma wiwi fa ta maye gurbin sigari yanzu shan taba wiwi ya zama abu wanda yake da yawa za a ganshi a cikin al'umma yana yaduwa alhamdulillah duk cewa ana kokarin dakile wannan alhamdulillah an samu ragowarsa sosai amma duk da haka dai a yanzu kayan maye suna yaduwa a cikin mutane saboda haka hanya ce ta yada wato cututtuka da kayan maye kuma musulunci ya haramta duk alkhaba'ir duk abin da yake mai cutura ne abu na shida ku sani akwai ka'idoji da aka bamu na lafiya a musulunci da kuma zamani in mun rike su to za mu zauna lafiya daga cikin na ka'idoji shine ka'idatul i'tidal daidaito cikin dukkan al'amura yana cikin abin da ke zauna da mutum lafiya al daidaito shi yasa Allah ya ce wa kulu washrabu sai ce wala tusrifu ku ci ku sha amma banda israfi ma'ana a daidai iyakar da zaka amfana kuma ba za ka cutu ba domin Allah innahu la yuhibbul musrifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin al-miqdam ibn ma'adi karib yace ma mala ibn adama wa ya'an shar min batni dan adam bai taba cika wata sarka mafi sharri irin cikin sa ba ciki da ake ci to wallahi ba abin da yake mafi sharri gare ka irin cikin ka shi yasa ma in an mutu abin da yake fara lalacewa kenan tumbi nan aka tara matsalar ba wi'a matattara ta sai da irin tumbunka duk abin da ake yi a zuba a ciki a zuba a ciki to wannan manzo Allah ce babu alheri a wannan yace ina ma a ce bi hasabe bin adam dan adam zai iya hakura ya raba cikin sa gida uku ya ci daya daya bangaren ya sa abinci daya ya sa abin sha daya kuma ya bashi ganin fashi da yayi haka da ya fi masa shi yasa ce bi hasabe bin adama ukulatin ai ya ce ka dan sa loma a bakin ka wanda zai zaka ji kwari a cikin ka ya isa ba sai ka ci ba ka cika ciki ba yukim na sulbahu wanda zai tsare ka ka iya tsayawa kan kafafunka sai ce fa in kana la mahala al'asru in za a ci abinci a ce sama sama shine asali a ce dai irin wanda za a ji kwarin jiki amma yace in ya zamo ba makawa sai an ci da yawa din ce fa sulusul li ta'ami wa sulusul sharabi wa sulusul li nafasi ka kasa cikin ka gida uku kaga wannan kaida ce amma duk abin da zaka ci kai haka to sai ka zauna lafiya wannan annabi ya bada wannan kaida sallallahu alaihi wasallama bisa abinda Allah ya faɗa kul washrabu wala tusrifu sai ka zauna lafiya to wannan matsala ce ta masu wadata talaka dama ina ya samu ko da ke shi ma in ya samu abin nan din abin nan shinkafa da waken sai ya kai matuƙa wajen ci to shi ma matsala ci. shi kuma mai mawadaci sai ya jera goma a gaban shi ya taba wannan ya taba wannan ya taba wannan saboda mai ai akwai wadata kuma dama amfanin wadata a ci to amma me za a ci me ya ka'ida ci din wannan shi ne abin da ya kamata a auna hankali sannan ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu ka'ida ta tsare dukkan abin kayan abincin mu cewa mu tsare shi ga barin abin da zai cutar da mu musamman kuma wannan zamani namu da ya shahara da beraye ya kamata a ce a gidanka kana da ka'idar tsare kayan abincinka kar ka bari gidanka ya zama gidan matattar beraye da za su kai maka wannan cuta ta zamani ga sunan babu adadi yanzu kaga duniya ce ta beraye duk inda kake ce kaga bera to manzo Allah ya ba mu ka'ida sallallahu alaihi wasallama yace ghattul ina in za ku kwanta bacci a kife kwanuka to amma da yawa mutane ba sa yin wannan ka'ida din in an ci abinci kayan wanke wanke sai a zube su a bubude beraye su kai kawo a ciki a wanke kuma kila ba yadda ya kamata ba kenan kaga irin cutar da za su samu ka a cikin kwanukan abinci da wasu yasa manzo Allah ce ina a rika kife kwanuka ka ka'ida ce ta kullun ya kamata ya haka yace wa auku siqa ku rufe sarkar ruwa duk abu ruwa kar a bar shi a me abu da inji annabi sallallahu alaihi wasallam domin ka'ida ce ta zaman lafiya kar wani abu ya zuba ka je ka sha ko ya amfani ya cutar ka duba addinin mu malam ya ba mu ka'ida ta zaman lafiya sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa in mutum zai sha ruwa fala yatanaffas fil ina kada yayi numfashi a cikin ainihin ƙwaryar ruwa domin me in ka sha kai numfashi inda wani abu na cuta wani in ya sha shi ma zai kamu kaga wannan ka'ida ce mu kula da irin waɗannan da kuma ka'ida ta me ta samun hutu saboda me manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu ka'ida cewa ko da zaka ibada kai me iya iyawarka yace wa karibu wa saddidu ko wa saddidu wa karibu duk abin za ku ku daidai abin za ku iya ku sani cewa inna allaha la yamallu hatta tamallu ba dai lada kake so ba duk abin da kai Allah zai baka lada shi ba zai daina baka lada mutum kana wuta amma kai daidai iya inda zaka iya kada ka wuce gona da iri ka ce kai zai kai abin da jikinka sai ya wahala za ka yi azumi ba kakkautawa za ka yi a'a ka yi daidai yadda za ka samu kwari ka yi bauta kuma ka samu ainihin kwari a cikin ka samu lafiya ka samu sannan yanzu irin zamani da muke ciki na kashe dare shi ma yana cutar da jiki shine rashin barci, mutum ya kashe karfe sha biyu karfe ɗaya yana danna waya ko yana kallon talabijin wannan abu ne wanda ke cutar da lafiya don mun sani a ka'ida jiki ya samu hutu sannan kuma nesantar dukkan wani abin da zai zamo sababi ne na damuwa wanda zai saka alhamu wal hazan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin addu'o'insa yana neman tsare min alhammi wal hazan yana neman tsare daga damuwa da bakin ciki dan me dan tushe ne na cuta duk wanda bai da rahatun nafs kwanciyar hankali yana da wata damuwa to sannu sannu sai ya haifar masa da cuta a cikin cikinsa shi yasa aka ba mu ka'ida ta hutu da kuma samun bacci inna li nafsika alayka hakkan ko inna li jasadika alayka hakkan akwai hakki na jikinka a kanka ba wai dan kana jiki kai abin da ga dama ba a'a jikinka yana bukatar hutu yana bukatar kwanci hankali yana bukatar ka bashi hakkin sa ka kare jikinka daga abin da zai iya cutar da jikinka abu na biyar abu na bakwai na karshe shine addu'a wannan kuma shine kololuwar abin da ya kamata a ce ka kula da shi ka roki Allah lafiya ga mun karanta hadisai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin addu'o'insa na safiya da marice akwai roƙon lafiya sai ka rike wannan addu'a kuma manzon Allah ya umarce mu a cikin hadisin al-Abbas amrul rasul alaihi salatu wassalam cewa ka roki Allah lafiya saboda haka mu kiyaye wannan addu'o'i da manza Allah ya koya mana na neman lafiya kada mu bari su wuce mu face kullun sai mun roki Allah wannan lafiya domin Allah ta'ala shine zai ba mu tawfiki ko da mun nufaci yin abin da zamu tsare lafiyar mu sai da dace daga Allah tawfiki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin addu'o'insa kamar yadda aka rawaito a cikin sunan na Abi Dawuda daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda maikin Allah yana ce Allahumma inni a'udhu bika min al-baras wal junun cikin addu'o'i da yake ya Allah ka tsare ni daga cutar baras ita ce cutar abin nan wato wacce ke yin abin nan a jikin mutum ta zamo tana lalata masa jiki shine albaras kamar ba ba kuturta bace aljuzam shine kuturta mele za a ga jijjiki ya lalace ita ce albaras ya ce Allah ina neman tsari daga cutar baras waljunun da tabin hankali wal da kuturta wa sayyil askam ya Allah ka tsare daga dukkan wata cuta mai cutarwa sayya mummunar cuta manzo Allah yana yin wannan addu'a Allahumma inni a'udhu bika min al-baras wal juzami wal wa sayyil askam yana yawaita wannan addu'a banda addu'o'i da yake yi na safiya da madashi yan uwana lafiya ita ce jari a dukkan komai mu yi kokari mu kiyaye lafiyar mu dan da shi ne za mu bauta wa Allah kuma da lafiya ce za mu ainihin nemi abin da za mu rayu cikin aminci a duniya Allah ta'ala ya ƙara inganta lafiyar mu duk waɗanda ba su lafiya Allah ta'ala ya ba su lafiya waɗanda suka rasu ƴan uwanmu Allah ta'ala ya gafarta musu Allah ta'ala ya ba mu kyakkyawan ƙarshe Allah ta'ala ya zauna da kasan mu lafiya Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم عافنا في أبداننا اللهم عافنا في أبداننا اللهم أصلح عمتنا ولا أمورنا سبحان ربك رب العزة أما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين